sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta youtube bismillahir rahmanir rahim mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin Hayatuddin wallafar Rahama Muhammad Rufa'i na Leli. Saurin tashi Nasrin ta yi ta faɗa ban ɗaki jin wani aman yana zuwar mata. Shi ko Hayatuddin a can kan titi ya ga mai gadin nasu ya zauna akan wani ɗan dakali ya zabga uban tagumi sai ya matso kusa da shi ya ce abokina dama kana son Nasrin ɗin ne tuntuni nan ya ɗago kansa ya kalla Hayatuddin ɗin wanda ya zuge gilashin motar tasa ya leko da kansa ya ce da shi wallahi ranka ya daɗe ina cikin masifa tunda nake da ita ban taba jin ina santa ba ban taba santa ba wallahi amma yau ina kallon kwayar idan ta sai kibiyar soyayyar ta ta ta kama ni kuma naji idan ban rangume ta ba kamar ba zan iya rayuwa ba wallahi a yanzu babu abin da nake so kamar ta hayatuddin ya jinjina kai yace to Allah ya baka ita idan alkhairi ce a gare ka ya ce amin yalla bai daga haka hayatuddin ya maida kansa cikin motar tasa ya ja ta zuwa ƙauyen su yana murmushi domin ya gane inda wasan nasu ya sa gaba mufulida yau da ke ta ta san da zuwansa da ta dawo daga makaranta ba ta je koyina ba nan ta zauna ta canca da kwalliya ina ta kare mata kallo sai kamshi take yi ta ce ikon Allah wannan kwalliya haka duk ta ganin hayatu din din ne ta ce eh mana inna kamar kullum idan dai na san da dawowarsa sai na yi masa ta ce ai ban ma taba ganin kin yi kwalliya irin haka ba ta ce hm ke dai bari inna wai ki ji yayan nan aure fa zai yi shine na ce ni bara na dinga yi masa kwalliyar kafin yayi amaryar tasa ta dinga yi masa kin ga ai zai ce ni ce na fara yi masa ko ina ta yi dariya sosai ta ta ce shi ya ce miki zai yi aure ta ce eh a zancen mu na je yake gaya min zai je gurin budurwar tasa wacce zai aura na ce san ban yarda ya je ba ina ta ce to me yasa muflida ta waro ido ta ce haka kawai na ji bana son ta sai na ji raina ya ɓaci da jin batun nata ta ce to ke ina ruwanki da batun auren sa saurin fuskantar inna ta yi da gyara zamanta ta ce lallai ma inna ni nake da ruwa har da tsaki akan auren nasa inna kina sane da cewa idan ya yi auren Shi kenan fa ya daina sona Hankalin sa karkata zai yi agun matarsa ya dinga yaba komai idan ta yi masa girki ya yaba kwalliyarta ma ya yaba idan ta yi masa wanki ma ya yaba kullum ce mata zai dinga yi yana santa kamar yadda mijin rayya yake ce mata Shi shikenan ni kuma na tashi daga aiki ai daga yau idan yayi din zai dawo zan dinga yin kwalliya da yi masa girki har da wanki ma inna ta ce ikon Allah aiko baki isa ki hana shi ya aure ba dan ba a hana namiji yin aure tace ina ni ma ai ba hana shi zan yi ba kawai dai zan fara yi masa komai ne wanda matar ta sa za ta fara yi masa idan ya auro ta kin ga dama ne na fara yi masa ba za ta wani burge shi ba dan ya saba da su kuma ba za ta kwace min soyayyar da yake min ba ta ce to mu da ko dai son sa kike yi wani fari ta yi wa inna da idanta ta ce kullum fa inna cewa yake yana so na cewa yake ba shi da abin so kamar ni ni ma haka ina son sa ba ni da abin so kamar shi kin ga idan na ƙara girma ko da yayi auren nasa ni ba sai ya aure ni ba ta ce sha sha sha wannan kalmar yana gaya miki ne don kina kanwarsa ba wai yana gaya miki ba ne don yana son ki da aure ita kalmar soyayya ta kasu kashi kashi yana cewa yana son ki ne don kina Zaina a matsayin kanwarsa. Ita kuma wacce kika ji ya ce miki yana son yana mata so ne irin na aure. Kin ga tsakanin ki da nata akwai bambanci. Shiru ta yi, sai ina ta ci gaba da cewa ba san aure Hayatuddin yake miki ba, don haka ki cire wannan a ranki. Jiki a sanye ta ce, To, amma ina da son kanwa da san mata wanne ne ya fi karfi ina ta yi murmushi don ta gane matsalarta, don haka cewa ta yi, ai ko kusa babu haɗi. son kanwa ya fi karfi akan son mata Mufulida na jin haka ta sake murmushi da cewa to kin ga inna ai ya fi sona da ita ni fa bana so ne ya daina so na sanadin zuwanta idan har zai so ni fiye da yadda zai so ta ai ba ni da matsala kar ma ya aure ni sai na ce bai ya samo min miji irinsa mai kyau da aji da ilimi ba shi kenan ba ina ta ƙara yin murmushi ta ce shi kenan ko yarinyar kirki Murmushi ita ma ta yi ta mai da hankalinta kan madubin nata tana jujjuya kai alamar yau duniya na mata daɗi. Kana ta ce na san ma ya kusa isowa. Aiko kamar ta sani tana rufe bakinta ya tsaye da motar sa kofar gidan da shigowa yana cewa assalamu alaikum. Da sauri duk suka kalli kofar shigowar tasu. Ina da sakar masa murmushi da cewa aminu alaikum salam yaron kirki. Mufuli dako yarda madubin nata ta yi ta sheko da gudu kamar za ta rungume shi sai kuma ta tsaya cikin matakar farin ciki da jin daɗi. Bakin nan nata ya ƙi sai washewa take yi tana yi tana jujjuya hannunta ya ce bebi na wannan kwalliya haka ta ce ai yaya duk taka ce na yi kyau ko ta kai karshen zancen tana zuba masa ido daga mata gira yayi shigar ta ta dai ba wata shiga ba ce riga ce da zani ta atamfa ɗinkin ne ya kama ta sai ya yi mata kyau sosai gashi sai kamshi take zubawa yace komai naki mai kyau ne bebi na ban taba ganin wacce ta yi kyau kamar ki ba inda ta ce sai ni nan dan ban yi kwalliyar ba ne da na yi ai dole na kere ta a kyau mufulida ta turo baki ta ce wai haka yaya ya ce ina ita ma wasa take yi kalli ta tsohuwa yaushe za a haɗa ta da ke murna ta ƙara cika mufulida haka suka ƙarasa ciki inna na cewa sannan ka da zuwa yaron kirki nan ya durƙusa yana cewa yau wasannin inna ta da fatan na same ku lafiya ta ce lafiya lau nan suka gaisa da ɗan taɓa hira idan sana kan mufulida yana jin daɗin yadda ya ganta cikin farin ciki bayan ya yi sashen sa ya yi wanka abinci mai rai da lafiya inda ta sa mufulida ta kai masa bayan ta kai ne ta ce yaya kaya ina kayan da ka cire zan wanke maka murmushi ya yi don ya tuna hirarsu ta jiya ya ce za ki dinga yi min wanki bebi na amma sai nan gaba ta ce ni fa yaya ba na so ne matarka ta zo ta fara yi maka ka fara yaba ta ta kai ƙarshen zancen da nuna bacin ranta ya ce kwantar da hankalin hankalinki mana don wannan ai ba abin matsala ba ne ki bari irin saura wata ɗaya bikin sai ki fara yi min ta ce shi kenan ya ce me inna ta dafa min ne ta ce abin da kake so yaya don ce na zaɓa girkin da za ta yi maka a yau ya ce zauna nan ta zauna a kan kujerarsa da yake da ma tsaye take sai ya ci gaba da cewa ina son kai ki boarding school ne baby na ta ce la irin ta hafsan mai gari ya ce eh kina so ta ce ina so mana yaya na baka ga idan ta zo hutu ba kyau naga tana yi hatta kwalliya ta fi kowa a garin nan iya kwalliya ya ce to gobe za mu je na kai ki amma ki sani ba a faɗa a can idan kin yi dukan ki za su yi don Allah baby na kar na ji ana samun matsala da ke cikin murna ta ce wallahi yaya ba za a samu matsala da ni ba na yi maka alƙawari ya ce yawa lovely na amma kar ki gaya wa su inna ni ne zan gaya musu ta ce to yaya wallahi ina son ka ya ce kin tabbatar ta ce eh ya ce to ki ci gaba da so na akwai wata rana da za ta zo wadda za ki sha mamaki ta ce to yaya haka ta fice zuciyarta cike da farin ciki ya bi ta da kallo waje ta yi ta je ta dinga gaya wa ƙawayenta da gidajen matan auren da suke shiga ciki kuwa har da gidan rayya aiko cikin dare ya gaya wa inna da baba abin da ya kawo shi ya dawo ne don ya kai mufuli da makaranta don hankalinsa ya kasa kwanciya da wannan aiko saka masa albarka suka dinga yi da nuna masa aidi hukuncin da ya yanke a kanta ba su da ja a kai hakika wannan furuci da suka yi ya ƙara sa masa ƙaunarsa a ransa a nan yake gaya musu cewa ya yi nasarar kwatar kuɗinsu daga hannun Alhaji Sambo ba ƙaramin daɗi suka ji ba, nan suka saka masa albarka da yi masa addu'a akan dukkan abin da ya sa a gaba. washe gari ya fito da tsarabar kowa ya bawa inna nata da baban nasu kana ya bawa mutuniyar nata wato kayan indiyawanta da kayan zaki nan ta dinga murna da akwai ta da son kayan indiyawa nan ta ware wanda ta ce za ta bai wa hamida ta ba hayatuddin din ta ce ita ta san yadda za a yi kaya ya je gare ta ba ya ce mata babu damuwa zai bawa salim ya kai mata ta ce ya santa ne ya ce mata eh a nan yake nuna mata hotunan nata da ta tura masa nan mafalida ta cika da mamaki ta ce yaya ai wannan kuna kama kai da ita ya ce haka ne my baby ita ma kanwata ce ta ce to ta yaya ta zama kanwarka yace zaki za sani ne nan gaba murmushi ta yi da nuna jin daɗin yadda hamidan take ita ma kanwarsa ba su tawa ranar ba sai a washe gari haka suka yi wasiyin na sallama mufalida har da kuka ita ma innan ta yi nata kukan hayatuddin kam karfafa musu gwiwa ya yi akan zai dinga kai mata ziyara shi ko baban ko kaɗan bai ji komai ba ai gwara ma a kai ta can ɗin a ganin sa za ta fi saurin yin hankali aka dai suka tafi ganin girman makarantar ya ba wa da mamaki lokacin ta fahimci hayatuddin barin ta zai yi anan ta yi kuka sosai sai da ya dinga lallashinta da nuna mata zai dinga yawan kawo mata ziyara to a sannan ne ta ɗan yi shiru bayan tafiyarsa ne dama Abbas ya ga mai mata komai na aka kai ta ɗakin da za ta zauna su shida ne kowa da gadansa da alama duk sun riga ta zuwa gadonta ne na karshe da yake tana da sabo da mutane nan ta sake musu su ma suka sake mata Salma Hauwa Khadija Aisha Zakiya sai ita ce cikon ta shidan dukkaninsu sa'anninta ne a can bangaren Hamida da Amira kuwa tunda suka yi nasarar kashe wayoyin nasa a ɗakin momi ba su ƙara cewa komai a kansu ba amma da yake sun saba da wayar a ɗan kwana ɗaya zuwa biyun nan ji Amira ta yi kamar ta shekara babu wayar wannan yasa ta kudirce a ranta za ta karɓar musu don in ta Hamida ce bata damu ba dama in ma akwai damuwar da za ta yi na kar Salim ya kira ta momi ta ɗauka ne amma tunda suka faki idan momin nasu suka kashe wayoyin shikenan take cikin nutsuwa. Bayan sun dawo daga makaranta sun gama cin abincin rana ne kowa ya bar dainin din daga su sai momin. Sai Amira ta kalli momi ta ce, don Allah momi ki bamu wayar mu, don Allah ba dan mu ba." Momi ta yi murmushi da kallon ta ce, "Dama yau zan baku." Ta kai ƙarshen zancen da kallon Hamida ta ci gaba da cewa, Wani wai sunansa Salim yana son ki da aure Hamida. Dadin ku yayi min bayanin komai don haka ki nutsu ba na son na ji labarin kin kula wani bayan shi. Shi din ma ban ce ki dinga kula shi sosai ba. Murmushi ta da cewa to momi ta ce Allah ya yi muku albarka. A tare suka amsa mata da cewa amin. Tana ko tashi ta ɗauko wayoyin nasu ta basu. Ta haɗa musu da katin da ta ce za ta saka musu don siyan data. Nan suka karɓa cikin murna suna ta yi mata godiya suka nufi ɗakin su. Hamida na kunna wayarta ta ga sakonnin Salim da yawa. Kwar ta duba wai duk ya ta damu ne da bai ji ta ba ta yi murmushi kawai sai da ta siya datan nata ta hau online kana ta yi tunanin kiransa lokacin suna tare ne da hayatuddin ta ce mai dai kar ka yi fushi ya ce ai na yi my love amma tun da na ji muryarki yanzu hankali na ya kwanta don kin gusar min da dukkan wani bacin rai ta ce to na gode wa Allah ya ce menene matsalar ta ce babu ita kawai na kashe wayar ne saboda karatu ya ce to kin ga da a ce ina da wadatar hotunan ki da ba zan damu ba ta ce ai na sauke alkawarin dan yanzu nan na tura maka su ya ce gaskiya na ji daɗi na samu abin da zai fi komai yi min daɗi a yanzu Ina fatan a can gaba ma haka ta ce to ka kula min da kanka banda kallon 'yan mata. Tana gaya mai hakan ta kashe wayar tata ganin walida ta shigo ɗakin nasu. Ta ja tsaki ganin wayar tasa a hannunsu yanzu momi ta yi mata bayanin ta basu ta ce ke tashi ki je ki gyara min ɗaki sannan ki tabbatar kin ninke min dukkan kayayyaki na ke kuma Amira tashi ki shirya ki same ni a waje zan aike ki supermarket ki siya min abu tana faɗin hakan bata jira cewar su ba ta fice walida kenan akwai son gayu da nuna isa da takama akan kannanta tana da kirki ga ƙawayenta amma ko kannanta na can gidansu kuka suke yi da ita babu abin da ta iya komai sai dai ta sa a yi mata idan yawo ne babu wanda ya fi ta iyawa hamida ta ja tsaki tana faɗin allah ya sani ba ta son walida kwata-kwata ba ta son a fiya takura mata Idan ka fiya takwara mata nan take jin tsanar ka a ranta. Haka duk suka tashi don aiwatar da umarnin nata don sun san ba isa cewa ba za su yi ba. Sun san sarai hakan ba tarbiyar gidan nasu ba ce. Suna fitowa suka ga yayansu nasar a falo ya sakar wa Hamida murmushi. Bayan Hamida ta fita ya ce kanwata kin yi kyau sosai. Ta ce kai ya Nasir ko na yi wanka ko ban yi ba sai ka ce na yi kyau. Yau dai na ki yarda na yi kyan dan ban yi wanka ba. Ya ce ko kin yi ko baki yi ba kyau ne da ke. Murmushi ta yi da niyyar wucewa sai ci gaba da cewa jimana sai kawai ta dawo ya nuna mata kan kujerar da ke kallon tasa alamar ta zauna nan ta zauna ya ci gaba da cewa dama alfarma ne zan nema a gurinki ta ce to yaya ina jin ka ya ce so nake ki mai da hankalinki a karatunki don Allah kar ki tsaya kula samari ta ce yaya ni kare banda Amira ya ce dukkaninku amma ina so ke ki fi ɗaukar hakan da muhimmanci duk wanda ya ce yana son ki ki fara zuwa ki gaya min kafin ki kula shi ta ce to insha Allah zan yi yadda ka ce ya ce good kanwata yanzu za ki iya tafiya don naga kamar akwai abin da za ki yi mai muhimmanci ko ta ce eh anti walida ce ta sa na je na gyara mata ɗakin ta shiru ya yi mata hakan ya sa ta tashi ta yi hanyar ɗakin nata a nan ma ta ci karo da shamsiya ta ce auta ina za ki je haka da ke dama haka wani zubin suke kiranta don amira ta girme mata da kwanaki uku ta ce ɗakin antuwalida zan gyara mata shamsiya ta taɓe baki ta ce oke daga haka ta yi gaba ita ma hamida ta yi gaban tana mai tuna anti shamsiyan ita samsam ba ta saka kowa a cikin su yayi mata abu komai tashi take yi ta yi da kanta dan tana da tsantseni duk abin da wani zai mata to ba kamar wanda za ta yi ba hakan yasa ba ta ba wa kowa wahala a bangaren suna sirin kuwa bayan tafiyar hayatuddin awa uku tsakani dadin nata ya farka nan ya tashi yana mamakin yau kuma menene ya same shi irin wannan bacci lokaci nan ya tashi da gudu-gudu ya yi wanka ya shirya ko da ya fito falo wata mata ana kiranta Aisha mai musu aiki ya ce ta kira masa hajiya wato maman Nasirin din nan take gaya masa ai yanzu yanzu ta bar gidan sun fita unguwa da Nasirin tana gaya masa hakan sai ga kiran wayar Minat nan ya dauka da marmashi yana cewa amarya taya aka yi tace dadi tun safe nake kira baka dauka ba yanzu haka na tasa abinci a gabana amma na kasa ci shine ce, bara na kara kira na ji muryarka ko zan samu nutsuwa da kwanciyar hankali na iya cin abincin Daɗi ne ya kama shi ya ce, Wallahi amaryata, bacci ne mai nauyi awon gaba da ni, yanzu ga ya min me yake faruwa? Ta ce komai normal kam yanzu, amma ban da abu ɗaya. Ya ce menene? Ta ce ba ni da wani buri a rayuwata, face na gani na zama mata a gare ka. Ya ce mutane da yawa abokai da abokan arziki, addu'a suke min akan Allah ya bani ki, Allah ya mallaka min ki. Duk hakan ta faru ne da yin da nake nuna musu so da ƙaunar da nake miki. Ta ce wayyo Allah alhaji na, don Allah kama zuciya ta gata ka cike mata sauran sauran farin ciki ya ce na yi mata ajiya don yau da misalin karfe hudu za a kawo sadakinki za a daura mana aure nan take daga baya sai ki tare fatan hakan zai yi miki ko ta ce kwarai kuwa ya ce to ki jiraye su don mun gama magana da mahaifinki kuma shi ya tsara hakan ta ce hakan ya yi. ya ce sai ki shirya zuwa dare mu je na nuna miki gidan naki wanda za ki zauna ta ce ka gama cike min dukkan farin ciki na i love you ya ce i love you amaryata daga haka suka ajiye waya yana zuwa ofis ɗinsa daga yanda ya ga mazaunin komai ya gane akwai wanda ya shigo mai ofis ya kira sakatariyarsa cewa wane ne ya zo ta ce an gaya mata cewa nasirin ta zo da misalin karfe bakwai jin hakan ya sa bai da damu ba Suko su Nasirin suna durkushe ne a gaban Boka sun zayyana masa dukkan abin da ya faru. Nasirin ta kara da cewa yanzu Boka yaya za a yi? Dariya kirkale musu da ita kana ya ce ni nake da abin da za a yi Nasirin ina so ki sani kin tafka babban kuskure a rayuwarki sai da na ce miki kar ki kuskure ki haɗa ido da wani sai shi amma ga shi ga abin da kika jawo to ki sani sai kin auri Bashir direban gidan naku wani abu ya faru tsakaninku sannan ne zan miki aikin asirin ya karye bayan haka babu makarin wani wannan asiri ai Nasrin na jin hakan ta ɗora hannu a ka ta zambaɗa ihu ta ce na shiga uku ne Nasrin in rasa wanda zan aura sai Bashir direba ya rasa wanda zan yi tarayya da shi sai shi wallahi momi duk ran da na yi tarayya da Bashir a wannan rana na bar numfashi kenan ta ce ai ko haka zaki yi hakuri dan numfashi ba za ki daina ba dan kin kasance da shi yanzu tashi za ki yi mu je mu tsara yadda za mu yi a kwana biyu a yi muku aure ya kasance da ke sai mu dawo ya yi mana aikin da zai yi mana dan tun kika ji ya ce hakan ki tabbatar sai an yi hakan ne za a kunce wannan asiri ai duk ke kika jawo me yasa da kika fito kanki bai kasance a ƙasa ba kuka sosai nasirin ke yi don ta rasa me yake mata daɗi a duniyar nan shi ko boka yana jin su don dama su suna son kuka da ihu bai ce mata ta daina ba haka ya bar ta taitayin abinta bayan sun dawo ne suka tarar da bashir mai gadi a kofar gidan nasu yana ganin motar tasu ya zo daidai inda nasirin take ce walahi nasirin ba zan iya barin ki ba ganin ki shine farin cikin ruhi na dan Allah ki aure ni nasirin ko kallon sa bata yi ba hawaye ne dai ɗaya na bin ɗaya haka yake zubo mata momin ta kalle shi kallon kallon tsana ta ce ka dawo kan aikinka sannan na baka nan da kwanaki uku ka tabbatar ka wanke haƙoranka sun dawo farare ka tabbatar ka daina wannan warin da kake yi zan ɗaura maka aure da Nasirin a cikin satin nan amma ka sani dole sai ka zama mai tsafta za ka same ta sannan ka yi shiru da bakinka kar ka gaya wa kowa ko da an ɗaura maka auren ne da ita ga wannan Tun a yau ina son na san ka fara canjawa. Ta kai ƙarshen zancen nata da mika masa damin kuɗi. Tana cewa ka yi maza ka je ka siyo kaya masu kyau kala ko biyar ne da kuma turare. Nan ya karɓa jiki na rawa cikin matakar murna da jin daɗi sai zuba mata godiya yake yi. Suna haɗa ido da Nasir ɗin ya washe mata baki nan ta yi masa sigina. Ai kawai sai ta ji zuciyar na tashi. Ai babu zato babu tsammani ta ji amai na son zubo mata. Kamar mominta ta fahimci hakan nan ta yi saurin yin ciki da motar. Aiko tana yin fakin Nasir ɗin na fitowa ta fara kwarara amai da saurayi bashir din yayi gunta yana tambayar ta lafiya me ke damun ki nasirin cikin masifa da daka tsawa momin ta ce dalla ka bar wajen nan ka je ka yi abin da na saka ka ai kai ne ka saka ta amin wannan bakin naka sai ka ce an buɗe masai Jin haka ya sa jikinsa ya yi sanyi, nan ya shiga nadama da Allah wadai da ƙazantarsa, don ya ji baƙin cikin yadda take amai din kamar za ta amayar da hanjin cikinta. Abin tausayi, ji yake yi kamar hakan ya dawo kansa, ashe wai shi ne sanadi. Tabbas ya tabbatar yanzu idan ya fara tsafta za ta so shi. A ganinsa bai yi lalacewar da za a ƙi aurensa ba. Nan ya je ya aiwatar da dukkan abin da momi ta umarce shi, Kana momin dai ta kira dukkan ma'aikatan gidan ta ce kar su kuskura ta ji dadin Nasirin din ya ji wani abu dangane da abin da ya faru tsakanin Nasirin da bashar mai gadi. Nan suka tabbatar mata babu mai gaya masa. Nasirin na jin su. Ita dai da ta samu ta wanke bakinta sai ta yi ɗakin ta kawai. Sai ta baje a gadonta sannan ta dinga kiran wayar Minat amma bata ɗauka ba ta rasa me yasa hakan. Minat ko sai da ta bari auren dadin nata ya hau kanta kafin ta ɗauki kiran nata tana mai bata haƙuri wai wayan nata ne ya faɗa kan gari. gado kuma tana silent sai yanzu ne ta ganta nan dai Nasrin ta bata labarin abin da ya faru ta cika da mamaki a nan ita ma take gaya mata yau burinta ya cika don yanzu nan aka ɗaura aurenta da dadinta nan Nasrin ta ji gabanta yayi mummunan faɗuwa Duk da dai su suka shirya dama ba za a bari momin nata ta ji auren ba har sai an ɗaura sannan ta ji. Duk da hakan ta ji wani iri kuma da ba ta ji ba sai a yanzu. Fatan alkhairi ta yi mata kana suka yi sallama akan gobe Nasirin ɗin za ta je gidan nasu sai ta je ta nuna mata gidan nata domin sai bayan kwana uku sannan minar za ta tare. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. So ilimi yana da Tukar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yanzu. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da faddakarwa da nishadi a wai da ta yi.